فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتينا الإمام البخاري لكينا رجال زاكي وانا يمتشينا العربة يو ترى قوة سفر hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da tara ga watan 11 miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu tsayib min alkalim at wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibnu abi ibn qayyim al-jawziya wanda ya rasu hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 751 rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 39 kuma malam bai gushe ba cikin yi mana bayanin fa'idojin da suke cikin zikirin annabi eh, zikirin Allah subhanahu wataala ambatan Allah da tuna shi da sa shi a zuciya da ainihin tuna girman da tuna hukunce hukuncensa da aiki da su da wannan ita ce fa'ida ta eh, talatin da 34 wace ya kawo mana abin da ya shafi wato cewa wanda yake ambatan Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala ba zai manta da shi ba ma'ana ba zai yi watsi da shi ba musamman ma a lokacin da yake buƙatar agaji da tallafi daga Allah subhanahu wata'ala sabanin wanda zai wa yayi watsi da ambatan Allah subhanahu wata'ala to wannan shi ma ubangiji subhanahu wata'ala zai saka masa gurgurdan irin yadda yayi shi ma ubangiji subhanahu wata'ala zai yi watsi da sha'aninsa wanda kuwa Allah subhanahu wataala ya watsi da sha'aninsa babu shakka wanda yana cikin yana cikin babbar musiba yana cikin musiba wacce ke da girma domin zai kasance ya manta dukkan wani abin da yake maslaharsa tunda har ya manta da Allah to dukkan wani abin da maslaharsa ce ci gaba ne gare shi a rayuwarsa to zai zai zai zai manta da shi zai kasance rayuwarsa tana tafiya a baibai zai zama yana tafiya shi karan kansa a kife faman yamshi mukibban ala wajhihi to zai zama wanda yake tafiya mukibban ala wajhihi zai zama duk abin da zai amfanar da shi bai san shi ba duk kuma abin da zai cutar da shi shi yake yi saboda sakamako na abin da yayi na kaucewa ko mantawa da Allah subhanahu wataala to shine malai yake cewa walau lam yakun fi fawaidiz zikri wa idamatihi illa hadhihi alfa'idatu wahdaha da a ce babu wata fa'ida dake cikin ambatan Allah da kuma dawwama akan ambatan Allah sai wannan fa'idar ita kadai lakafa biha to da wannan kadai ta isa faman nasiya Allah ta'ala an sahu nafsuhu fi dunya wanda duk ya manta da Allah subhanahu wataala Allah zai mantar da kan zai mantar da shi kansa a nan duniya wa nasiyahu fil azab yawm al a ranar gobe kiyama kuma Allah ya manta da shi a cikin wutar jahannama wato ya watsar da shi ya rabu da shi ba zai samu ceton masu ceto ba Allah subhanahu wata'ala ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm qiyamati a'ma ce wanda duk ya bijirewa ambatona to lalle yana tare da wata rayuwa ta kunci kuma za mu tashe shi ranar gobe kiyama makaho kala ya ce rabbi lima hasharta ni a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji na saboda me ka tashe ni makaho alhalin ina gani na kasance ina gani kala Allah ce kazalika ai kamar haka ne atatka ayatuna ayoyin mu suka zo maka fanasitaha sai ka manta da su wa kazalika yawma tunsa kai ma a yau haka za a manta da kai ai tunsa fil azabi haka za a manta da kai a cikin azaba kama nasita ayatina kamar da kamanta ayoyinmu a duniya falamtar kurha baka tuna da ayoyinmu ba walam ta'mal bima fiha baka yi aiki da abin da ke cikinsu ba mala ce wa i'raduhu an dhikrihi da Allah ce wa man a'rada an zikiri wanda duk ya bijirewa ambatona yace to bijirewa ambatan Allah ya tanawalu i'radahu an zikirin dhikri alladhi anzalahu ya kunshi bijirewa ambatan Allah subhanahu wataala wanda ya saukar wa huwa kitabuhu wanda shine littafin sa wa huwa al wanda kuma shi ake nufi anan wato wannan idafa ce zuwa ga al-asma'ul mahdha kamar yadda zai ambata wa huwa al shi ake nufi an bijirewa ambatan Allah ana nufin bijirewa littafin Allah wa yatanawadu i'radahu an an yadhkura rabbahu bi kitabihi haka nan ya kunshi wato ya kunshi bijirewarsa ga ya ambaci ya tuna ubangijinsa ta hanyar littafin Allah wa asma'ihi da sunayen Allah wa sifatihi da sifofinsu da sifofinsa wa awamirihi da umarninsa wa ala'ihi da ni'imominsa wa ni'amihi da ni'imominsa fa inna hadhihi kullaha tawabi'u iradihi an kitabillahi an kitabi rabbih ta'ala dukkan waɗannan suna wato suna biyo bayan bijirewa sani daga littafin Allah subhanahu wataala fa inna dhikra fil ayati ce zik da aka ambata a ayan nan wa man a'rada an dhikri to wannan zikiri da aka ambata a ayan nan imma masdarun mudafun ila ma'mulihi alladhi huwa maskur ko da ya kasance masdar ne da aka jingina shi zuwa ga ma'mulinsa wato zuwa ga maf'ulinsa wanda shine abin ambato din zamana wa man a'rada an zikiri ai wa man a'rada an yadhkurani shine wanda ya fada yace wa wa yatanawalu i'radahu an an yadhkura rabbahu bi kitabihi wannan shine kamar an jingina wato adil ne zuwa ga ma'mul dinsa kamar Allah ya ce wa man a'rada an yadhkurani shine idafarsa ila ma'mulihi alladhi huwa al-madhkur wanda shine abinda za a ambata din wanda ya bujirewa ambatona yace wa imma ismun mudafun ila al-fa'ili ko kuma ya zama suna ne wanda aka jingina shi zuwa ga fa'ili sai zama ma'anarsa wa man arada an zikri ay an zikri alladhi anzaltuhu an zikri alladhi anzaltuhu zikri din shine an yi idafar sa zuwa ga wanda ya saukar da shi zikirin kamar kace qiyami qiyami damirin wannan ya mutakallim din shine mai tsayuwar wato tsayuwa ta ko kace qira'ati menene fa'ilin qira'a din shine wannan damir din sauraka an yi idafar wannan masdar din ne zuwa ga zuwa ga fa'il dinsa ko kuma ya zama mudafun idafat al-asma'il mahdha al-asma'il mahdha sune al-jawamid suna wanda yake jamidi shine kamar man a'rada an zikri ay an kitabi zikiri din ne ya zama yana nufin littafin Allah subhanahu ta'ala, to wannan shine abinda ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa shi yafi fi kyau wato shi ne ahsan cikin abinda aka ambata na fassara zikir a ce ah, wa man a'rada an zikri eh, man a'rada an kitabi alladhi huwa huwa zikir domin al-qur'ani Allah subhanahu ta'ala a gurare daban-daban ya ambace shi da suna الذكر وهذا ذكر مبارك أنزلناه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم وما, وما, وما هو إلا ذكر للعالمين إن, إن, الذين كف إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الذكر الذكر أنا أنا نفع القرآني sauraka kaga ashe wa a'rada an zikiri yana nufin wanda ya wa Alƙur'ani na fassarar ta cewa ana nufin wanda ya bijirewa ambatona shine malam ce wannan natija ce wato sakamako ne na bijirewa alƙur'ani sakamako ne na bijirewa alkur'anin shine wanda yake almuqtada ko allazim na bijirewa alkur'ani wanda duk zai bijirewa alkur'ani da abinda alkur'ani ya zo da shi babu shakka zai bijirewa ambatan Allah zai bijirewa tuna Allah da sunayensa da sifofinsa da umarninsa zai bijirewa tuna ni'imar Allah subhanahu wataala don waɗannan sakamako ne na wanda ya bijirewa Allah subhanahu wataala wannan tafsiri na biyu shine wanda tafsiri na farko wanda ya ambata shine wanda ibnu eh, ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala shi ma ya karrara a wasu gurare daban-daban to mala yake cewa ay man a'rada an kitabi wanda shine idafatul asma'il mahdha nizafatul asma'il mahdha shine ka dauka zikiri anan an yi idafar sani zuwa ga shi shi abin nan ah, an yi izafar eh, abin nan zikiri din ana nufin alkur'ani shine al-ismul mahd din ay man a'rada an kitabi wa lam yatluhu wanda duk ya bijire wa littafi na shine alkur'ani bai karanta shi ba wa lam yatadabbarhu bai tintintini a cikin ayoyinsa ba wa lam ya'mal bihi bai aiki da shi ba wa lam yafhamhu bai fahince shi ba فإن حياته ومعيشته kunu illa إلا مضيقة Alayhi. to wannan rayuwarsa ba za ta taɓa kasancewa ba face mai kunci a gare shi munakkadatan mu'azzaban fiha za ta zama mai cike cike da da takuruwa da matsaloli tace munakkada Wa take cike da da nakat shine matsalolin rayuwa sannan kuma yana mai azabtuwa a cikin ta shine ma'anar wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan zanka wanda duk ya bijirewa alqur'ani ta hanyar wato ya bujire wa karanta alkur'ani da fahimtar alkur'ani da aiki da abin da yake cikin alkur'ani to wannan rayuwarsa za ta zama rayuwa ce mai kunci rayuwa ce da takuruwa da matsaloli a cikinta duk yadda zai rika ganin kamar yana cikin wata ni'ima to kamar kamar kamar wanda ya sha giya ne wanda ya sha giya yana cikin matsala amma gani yake kamar ya fi kowa jin daɗi to to har gara waccan giyar ma da ita wannan giyar giyar duniya da take da wasu suka kwankwada giyar shugabanci giyar dukiya giyar eh, abin nan a jama'a wanda wannan suke sa idan su baya ganin matsalolin da suke ciki to giyar wancan da zai kwankwada ta fi sauki dan saboda shi zai zai zai dan kan lokaci zai murmure ya dawo cikin hayyacinsa ba haka ya ganshi a kwata a kwance, <laughs> ko ya ganshi yana cin ba haya ko wani abu sai fahimci ashe cikin matsala yake amma shi wannan giyarsa ba ba wacce za ta sike shi bane in ba in ba Allah ya ya ya abin nan shi da rahamarsa ba saboda haka zai rika ganin kama ba cikin matsala amma kuma cikin matsala yake ta ko ina saboda haka yana cikin matsala a duniya yana cikin matsala a lahira shi da yanan malam yake so ya fassara mana ma'anar zank da Allah ce fa inna lahu ma'ishatan zanka addanku a luga yana nufin addiku wa shiddatu wal bala yana nufin kunci da tsanani da bala'i ce fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa ta kunci ta tsanani ta bala'i mala yace wa wasful ma'ishati nafsiha bid-danki mubalagatan dan akai mubalagatan dan akai matuka wajen a nuna maka matsalar da yake ciki sai ya kasance ita kanta rayuwar aka ce ita ce matsalar gaba ɗayanta ba wai matsala a rayuwarsa ba a'a yana cikin matsalar ne gaba ɗaya fa inna lahu ma'ishatan danka rayuwar da yake rayuwa a cikin ta rayuwa ce wacce take matsala rayuwa ce ta bala'i rayuwa ce ta tsanani wa fussirat hadhihi al-ma'ishatu bi azab al-barzakh an fassara wannan rayuwar a cikin littafin tafsiri rawaito daga wasu magabata sun fassara wannan ayar fa inna lahu ma'ishatan danka cewa ana nufin azabar kafari yana da rayuwa ta kunci shine kuncin kabari da azabar kabari suka ambaci wannan aya a cikin ayoyin da suka yi magana ko ayoyin da suka yi ishara zuwa ga tabbatar azabar kabari kamar ayar annaru yu'raduna alaiha wuduwan wa ashiya to ita ma wannan ayar sun ambace ta a wannan mahallin cewa tana nuna cewa <coughs> akwai azabar kabari to shine malam sai ya ce was sahihu annaha tatanawalu ma'ishatahu fi dunya wa azabahu fil barzakh yace a sahihiyar magana cewa ita wannan ayar ba ta takaita akan azabar kabari bane kawai kuncin da bala'in da tsananin ba sai an mutu ba tun a ran duniya ma za a fara shigar sa waɗanda suka yi wancan fassara sun faɗi wani ɓangare ne na na ma'anar ayar ba duka ba ayar ta kunshi wannan abin da suka ambata ɗin sannan kuma ta kunshi kari da wannan azabar duniya ta kunshi azabar duniya da matsalolin duniya ta kuma kunshi matsala ta kabari sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara da bayanin da bayanin matsala ta lahira wanda ayat sai bayanin sai bayanin ta baro baro to shine yace wasahihu annaha tatanawalu ma'ishatahu fid dunya wa azabahu fil barzakh ta kunshi duka ma'anonin guda biyu saboda haka zai samu matsala a duniya sakamakon kaucewa tsarin Allah da yi sakamakon kaucewa koyarwar ubangijinsa mahaliccinsa da ya yi, ya zaɓa wa kansa shi yadda zai yi rayuwa ko ko ya zama yana bin wasu yana kwaikwayon irin rayuwarsu Ya yace fa ya kunu fi zankin fi ne zai zama a cikin tsanani da bala'i da wahala a duka gidajen guda biyu wa huwa shiddatun wa jahdun wa ce tsanani ne da wahala da kuma kunci wa fil akhirati yunsa fil azabi a lahira za a manta shi a cikin azaba saboda haka a duniya yana cikin yana cikin damuwa duk da irin abin da watakila Allah subhanahu wataala zai bashi na wadatar duniya zai bashi dukiya watakila ya bashi 'ya'ya, watakila ya bashi mulki to amma zuciyarsa tana cikin azabtuwa ba zai taba samun nutsuwa wacce mumin yake samu a zuciyarsa ba ba zai taɓa samun kwanciyar hankali rahatul bal wacce mumini yake samu a cikin zuciyarsa ba ba zai taɓa samun wannan ba ko da kuwa a zahiri za ka gan shi kamar face-face to amma a zuciyarsa yana azabtuwa wanda kowa ya san rayuwar waɗanda suke waɗanda suka kaucewa hanyar Allah suka gangare wadda ita ce rayuwarsu rayuwa ce da babu nutsuwa a ciki babu kwanciyar hankali ma'anina Allah subhanahu wataala ya zare wannan saboda ka cikin azabtuwa suke ko da kuwa zaka ga sun fi kowa samun arziki na duniya don wannan ba shine sa'ada ba ba shine sa'ada ba Allah ya baka dukiya kadai in har Allah subhanahu wataala ya kwaci kwanciyar hankali da da nutsuwar zuciya a tare da kai to duk irin abin da zaka samu na duniya ba za ka ji dadin sa ba to su suna cikin irin wannan kuncin na zuciya suna cikin wannan kuncin na damuwa wanda duk zai zauna da waɗanda suke musamman kafirai na duniya musamman mutanen yamma waɗanda suka daɗe da watsar da addinin har ma gurɓataccen addinin gabaɗaya sun watsar da shi shi kansa su za su gaya maka hakikanin irin wani abin da suke ji a ransu za ka ga watakila kai ka zo watakila maganin su cirani su ɗan taimaka maka amma su azabtuwar da suke ciki ta ta fita ka a zahiri shi yasa za ka ga suicide ya fi yawa a cikinsu yanzu nan sai ka ga mutum ya kashe kansa ka duba kuma rayuwarsa profile na rayuwarsa ba za ka ga a zahiri yana cikin wata matsala ba ubansa mai kuɗi ne danginsa masu kuɗi ne taƙila ma masu milki ne amma kuma ga gashi ya an tsince shi ya kashe kansa ko ya kashe kansa ya kashe matarsa ya kashe 'ya'yansa shi shi kaɗai saboda mai saboda wannan rayuwar ta zank da yake ciki to sai ka gane cewa ashe wannan madda din da ake abin nan ake rayuwa da ita ba ita ce sa'ada ba ba ita ce sa'ada ba Allah ya baka kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya ya baka ya baka zinan nafs wadatar zuci to kaga gama samun komai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-ghina bi kasrati al-'ard walakin al-ghina ghina an-nafs ba yawan kadarori sune wadata ba ce ya mallaki gidan daji a Abuja ba a san ko nawa bane ya mallaki gidan daji a London yayi ba wannan shine wadata ba wadata ita ce wadata zuci sai ka ga watakila kai da baka mallaki kila gida ba a ko ina. in banda wanda kake ciki to ka fi shi nutsuwa ka fi shi kwanciyar hankali ka fi shi yin bacci sanda kake so ya fi ka wahala ka fi shi cin abinci mai daɗi saboda yana rayuwar da abinci ma baya jin daɗinsa baya samun isasshen bacci Kullum cikin yawace yawace yake yau yana tunanin hannun jarinsa da ya sai a ƙasa kaza a belgium kada a samu matsala kasuwar hannun jari ta kare ya zai asara na miliyoyi yau yana tunanin wannan gobe yana tunanin wancan saboda haka baya iya zaunawa shi kadai bacci sai ya hada da ya ya ƙwayoyi kwayoyi ko ko ko likitan sa ya shigo ya masa allura to kaga kamar kamar mahaukaci sai ya masa allura sannan kuma idan sa zai rinshe dan abin nan to ba a tunanin ba a tunanin tashi wa kiyamul laili ko sallah ko wani abu wannan kiyamul laili ne eh, eh, eh. to haka rayuwar za ta kasance to kaga wannan rayuwa ce ta bank rayuwa ce ta kunci wani can a gefe yana kamar kamar yana cikin jin daɗi amma al hakika wani wanda yake bai samu sharin abin da ya samu ba ya fi shi kwanciyar hankali da jin daɗi to shine malam ya ce wa hadha aqsu ahli sa'adati wal falah wannan abin da za su tsinci kansu a ciki akasin abin da masu samu masu rabauta masu arziki da rabauta suke samu fa inna hayatuhum fid dunya atyabul hayat rayuwar wadannan a duniya ta kowace dadi walahum fil barzakh wal akhirati afdalus thawab a barzakh kwanciyar su ta kabari kuma da kuma ranar lahira suna da sakamako mafi mafi mafi falala mafi daukaka mafi tsada Allah subhanahu wataala yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan wanda duk ya aikata aiki mai kyau yayi aiki na kwarai min zakarin unsa namiji ne ko mace wa huwa mu'min alhali yana mu'mini wannan shine daman sharadin ta yi waye wani aiki a zahirinsa mai kyau ne ya taimakawa mabukata taimakawa gajiyayyu na kasassu a samu yunwa a wata ƙasa ya ibi dukiyarsa sai je ya kashe a can amma ba imani ba wai yana yi da niyyar Allah subhanahu wataala a ranar gobe kiyama ya bashi lada ba a yana yi dan abu ga sunansa a jaridu a ce gashi ya taimaka a dauko hotunansa a ta yadawa a ce cikin waɗanda suka bada taimako akwai wani wataƙila ma kafin ya bada taimako sai an tara yan jarida tukunna kafin ya zo gurin sai ya buga waya ko an bugo masa cewa to fa duk sun halarta sannan shi kuma zai zo sannan a gama a yi hira da shi ya faɗi irin taimakon da ya yi sannan a baza a faɗa to shi wannan shi ne ribarsa shi abin da yake so ya samu to iya wannan da ya samu shine ne sakamakonsa sauraka ba ya bin Allah ba shi komai ba ba abin da Allah subhanahu wata'ala zai ba shi a ranar gobe kiyama ya yi wannan ne kawai don a ce ya iya kamar wanda zai fita yaƙi dan a ce masa jarumi ko ya bada kudi dan a ce masa mai kyauta ne mai taimako ne wannan shine zalilin bayarwa to wannan a ranar gobe kiyama su ne farkon wanda za a rura wutar jahannama da su kamar yadda ya zo cikin hadisi abu huraira cikin sayyid muslim ta su ne awwal man tusa'aru bihim an-nar bihim jahannama yawm al-qiyama su ne farkon wanda za su zama kamashin wuta a ranar gobe kiyama Allah ka kiyashe mu shi yasa Allah ya ce wa huwa mu'min yana mu'mini wani sharaɗin dole ne in har mutum yana son ya samu lada na ayyukan da zai yi na kwarai to zama akwai shi a tare da shi shine imani da Allah ya yi haka ne saboda ya bi umarnin Allah subhanahu ta'ala kuma yana son ya samu sakamakonsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban kace imanan wa ihtisaban saboda me saboda ya san akwai wanda za su rika kiyamun ramadan din ba imanan wa ihtisaban ba ba dan imani da cewa Allah ne ya shar'anta musu wannan abu ba za su yi koyi da sunnar annabi ba ba kuma wani lada suke so samu ba a'a jikinsu ne yayi nauyi to in suka yi in suka je asham aka yi tarawihi da su za su ji dan ji daɗi daɗi sai ka je na ga ai in ka dan samu tarawih dan sai ka dan jikin ka duya saki sai ka ji daɗin bacci to kaga irin wannan babu imani ba ta samu ko ko al'ada ce al'ada ce kawai ta gudana ana yi a yankin da yake ko al'ummar da yake to shi ma bara a rika ganinsa yana zuwa shikenan kawai kakka kara kakka rage ya san hadisan annabi akai bai sani ba lada a shi dai kawai al'adance yana zuwa shikenan yana zuwa to kaga wannan babu imanin babu ihtisaban to Allah ce wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyibatan Allah ce to tabbaci hakika za mu raya shi rayuwa mai dadi kaga wannan alkawari ne ko kuma sharaɗi ne ubangiji subhanahu wataala ya sanya da sakamakonsa man amila salihan min zakarin aw unsa wannan shine sharadin sakamakon wannan sharadin jaza'u shartin jawabu eh, jaza'u shartin shine fala nuhyiyannahu <coughs> aka hada shi da Dalam lam ta taukid wacce wacce take ita ce suke kira al-lamul muwatti'ati lil qasam wallahi tabbas sanan ga nunu taukid nuhyiyannahu za lalle tabbas wallahi zamu raya shi rayuwa wacce take mai kyau mai daɗi. malai ce fa hadha fi duniya ta wani a duniya ake magana wanda duk zai kyautata aikinsa to Allah zai masa rayuwa zai raya shi a duniya rayuwa mai daɗi? wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma lalle tabbas hakika za mu saka musu da ladansu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa fa hadha fil barzakh wal akhirah to wannan shi kuma sakamako ne na zaman su a kabari da kuma zaman gidan lahira saboda haka kaga ashe ubangiji subhanahu wataala ya alkawari da cewa duk wanda zai kyautata aikinsa a nan duniya to zai ga zai yi rayuwa mai dadi sannan kuma in ya je lahira ko bayan mutuwarsa tun a cikin kabarinsa zai ga sakamakon abin da ya kyautata din nan zai ganshi a kabarinsa Allah zai yalwata masa kabarinsa ya haskaka masa kabarinsa sana ya ni'imta masa shi Allah ya nuna masa masaukinsa na gidan aljanna wa qala ta'ala hakanan Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu kuma waɗanda suka yi hijira dan Allah bayan an zalunce su lanubawwi annahum fid dunya hasana lalle zamu ba zamu saka musu zamu saukar da su wato zamu ba su sakamako mai kyau a nan duniya wala ajrul akhirati akbar kuma lalle ladan lahira ya fi girma law kanu ya'lamuna ina ma sun san da haka kaga anan shi ma Allah subhanahu wataala ya fito karara ya bayyana cewa sakamako ne biyu zai ba su rayuwa ce mai daɗi a nan duniya da kuma ranar lahira ce lanubawai annahum fi duniya hasana za mu ba su kyakkyawan sakamako a duniya sannan sakamakon da za su iske a lahira shi kuma wannan ya mafi girma domin duk wani wanda zai samu sakamako na aljanna ba ma aljanna ba zai samu ganin fuskar ubangijinsa zai samu yarda ta ubangijinsa ubangijin Allah subhanahu wata'ala ya ce ku je na yarda da ku ba zan kara fushi da ku har abada to wannan babu shakka ya fi dukkan wani abin nan lagwada da zai samu a nan duniya ko mai zai samu a nan duniya bai taka kara karya ba ba ma a ambatansa idan ya samu na aljanna shi yasa wanda ya kowa shan wahala a duniya yayin da za a tsowo masa za a yi masa tsomi ɗaya aljanna zai ce bai taba shan wahala ba tun da yake a rayuwarsa wato wannan tsoman guda ɗaya ya sa shi ya manta komai da ya taba da ya taba biyowa cikinsa na wahala na gwagwarmaya a duniya tare da cewa a duniya ya fi kowa shan wahala wa qala ta'ala haka nan Allah ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma Allah ce wa anistaghfiru rabbakum kuma ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasanan zai je da ku zai je da ku dadi mai kyau ila ajalin musamma har zuwa ajali abin ambatuwa ta har zuwa lokacin mutuwarku mala ya ce fa haza fi duniya kaga wani a duniya kenan mutumin da zai ba ga ubangiji subhanahu wata'ala da istighfari da tuba ya nemi ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe masa abubuwan da yayi waɗanda ya sani da wanda ba sani ba ya nemi ya gafarta masa ya rufa masa asiri a duniya da lahira to Allah ce to wanda zai yi wannan ya komo gare mu ya tuba to a nan duniya za mu ci yadda shi daɗi sai Allah ya sifanta daɗin da cewa mata'an hasana jin daɗi ne mai kyau ba irin ba mata'ul gurur ba da Allah yake faɗa ba mata'ul gurur ba jin daɗi na rudi ba irin wanda wanda ya jiyar da kafirai bal mata'ana haula wa aba'ahum ba irin wannan jin daɗin ba a'a mata'an hasanan jin daɗi ne mai kyau wanda babu abin da ya kai kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya babu abin da ya kai wannan mala ce, wa yu'ta Allah ce, wa yu'ti kulli fadlin fadla sannan kuma zai bawa kowane mai ma'abocin falala falalarsa ce fa hada fil akhirah alahira kenan kowane wanda ya aikin da zai cancanci a bashi ladansa to ubangiji subhanahu wataala zai bashi ladansa a lahira saboda haka kaga anan ita ma wato ni'imtarwa ce ta gidan duniya da gidan lahira <coughs> haka nan Allah subhanahu wataala ya ce qul ya ibadiyal ladzina taqu qul ya ibadiyal ladzina amanu taqu ya ku bayina wadanda suka yi imani ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku kiyaye dokokinsa lil ladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya wadanda suka kyautata a wannan duniyar to suna da alhasana wato suna da kyakkyawan sakamako tun a duniya wa ardullahi wasi'a kuma ƙasar Allah tana yin yalwa in an hana su bautar Allah anan to su tsallaka su koma inda za su bauta Allah cikin cikin lumana cikin kwanciyar hankali inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kadai Allah yana cikawa masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba to mala yace fa hadhihi arba'atu mawadi'a zakara Allah ta'ala fiha annahu yujzi al-muhsin bi ihsanihi jaza'ain Allah mala yace to waɗannan sune gurare guda hudu a alqur'ani waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa zai sakan kawo mutumin da ya kyautata a duniya zai sakan ka masa bi ihsanihi da a dalilin kyautata wannan tashi jaza'aini sakamako biyu jaza'an fi wa jaza'an fil akhirah zai masa sakamako a nan duniya zai kuma yi masa irin sa a lahira fal ihsanu lahu jaza'un mu'ajjal wala budda wal isa'atu laha jaza'un mu'ajjalun wala budda al kyautatawa mutumin da ya kyautata to yana da wannan ihsani da ya yi kyautawar da ya yi yana da sakamako wanda za a gaggauto masa da shi wala budda ba makawa wal isa'atu hakanan wanda ya munana laha jaza'un mu'ajjalun ita ma wannan munanawar tana da sakamako wanda za a gaggauto da shi wala budda babu makawa saboda haka duk wanda ya kyautata zai samu ladan kyautata wasu tun a duniya tun kafin ya je lahira a ubangiji bane wata'ala zai na farko zai bashi nutsuwa na biyu zai shi zai sawa wato wa mutanen kirki sansa a zuciyarsa ta haka za su tai masa addu'a har bayan mutuwarsa wanda sakamakon tun a duniya zai same shi sannan iya je lahira ubangiji bane wata'ala ya masa sakayya wacce shi ya san iya adadinta iya kimanta to haka nan wanda ya muna na shi ma to tun a duniya zai fara gani tun ba a ji ko ina ba a ran duniya ubangiji subhanahu wata zai jarrabe shi da abin da ya gada ma jarrabe shi da shi sai malam yace laulam ya yakun illa ma yujazi bihil muhsin, min inshirahi sadrihi wa infisahi qalbihi wa sururihi wa ladhatihi bi mu'amalati rabbihi azza wa jalla وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه ما ليتشيك ولو لم يكن كودا با أبن زي سامو أنا الدنيا نساك مكو إلا ما يجازي به المحسن سي أبن الله زي ساكا كاوا محسن وان ديكي كوتتاوا ya kyautata a nan duniya abinda zai saka masa da shi minin shirahi sadrihi na yalwar kirjinsa ran kirjinsa ba a takura ba Allah ya ce alam na nashrah laka sadrak man yurid faman yurid Allah an yashrah sadrahu bil islam man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka ma ka'annama yas'adu fi as-sama' wa la inshirahu as-sadr yalwar kirji da Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi wanfisahi fisahi da budewar zuciyarsa <coughs> zuciyarsa ta zamba a takura take ba wa sururihi da da farin cikin zuciyarsa wa ladzatihi da dadin da zai rika ji bi mu'amalati rabbih yayin mu'amalarsa da ubangijinsa yayin da ya tsaya a sallah yana jin dadi yayin da yake karanta alqur'ani yana jin dadi yayin da yake zaune inda ake karanta alqur'ani yana sauraro yana jin dadi yayin da yake ambaton sunan Allah yana jin dadi ubangiji wata wata'ala ya saka masa da jin wannan lazza saboda duk wanda ya kauce wa Allah wata wata'ala ya kauce wa hanyar sa yana daga cikin bala'in da zai auka masa shi rika rikacin kuncin zuciya wato musamman lokacin da ya ji ana faɗar Allah Allah ko annabi ya ce duk sai ya shiga takurwa sai ya ta wannan alama ce ta cewa yana cikin matsala yana cikin matsala wa yuri an yudilla wa yaj'al sadrahu zayyikan harajan ka annama ya sa'adu fi sama Allah zai sanya zu kirjin nasu ya zama a kuntace a takure kamar mutumin da yake yake hawa sama wanda yake ƙara yin sama kana ƙara sama oxygen tana tana raguwa saboda ka numfashi kuma yana ƙara wahala har ka kai inda ma ba za ka iya numfashin ba to wanda yake Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta bacewarsa saboda yawan kangararsa to haka zai zama wato kirjinsa kullum a cikin kunci yake a cikin damuwa yake abinda kai zaka ji kai murmushi shi in ya ji sai kamar zuciyarsa za ta tsaki ba zai iya zure masa ba ba zai iya hakuri da shi ba ballantana kuma a ce ya ji daɗin wata mu'amala da ubangiji tun ba ba mu'amala da ubangiji duk abin da ya shafi ubangiji su wani wata ala da ya matso gurin zai ji zai ji kamar ana zuwa masa ruwan zafi to wanda yake al-muhsin daga cikin sakamakon da ubangiji zai masa wanda ko da babu komai sai wannan to ya isa shine ya rika jin lazzatu mu'amalati ma Allah subhanahu wataala shi yasa ba aiki sallallahu alaihi wasallam yafi kowa morewa da wannan yafi kowa more wannan shi yasa zai iya wisal zai iya sabu zarcen azumi wanda ni da kai ba za mu iya ba sahabbai ma sun so raka shi suka kasa karshe suka hakura sun yi ɗaya biyu uku suka ga suka ga ba za su iya ba ce inda ma ana an abitu yut'imuni rabbi wa yasqi ni kwana nake ubangiji na ce da ni ya shayar da ni ba abinci yake ci ba ba ruwa yake sha ba a'a ambatan Allah da tuna Allah a cikin zuciyarsa take mantar da shi ci da sha har baya kawo shi a ransa lazzar da yake ciki ta ta kusanci da ubangijinsa da munajati da ubangijinsa ita ke sawa ba ma ya tuna ci da sha kai kanka kasan idan kana cikin farin ciki wani lokaci baka jin yunwa sai ga an ka abinci kana kai ni ba ma zan ki cin abinci nan ku dauke shi bana jin yunwa to annabi sallallahu alaihi wasallam mu'amalar sa da ubangiji kan sa shi wannan dan haka zai iya a zo shan ruwa shi ya wuce da azumin sa a kuma yini magarba ta yi ya kuma wucewa a kuma yini ya kuma wucewa lokacin da sahabban suka yi tsayin kurin sai sun yi ya hana su suka ce sun ya ce to mu je kwana ɗaya kwana biyu a ranar uku duk sun fita daga hayyacinsu annabi ce to na gaya muku ni inni lasso ka hayatiku ni ba irin ku bane dama abitu yut'imuni rabbi wa yaske malamai suka ce ba wai abincin ake kama masa ya ci ba ko a kama sa ruwan ya sha idan har abincin ake ka masa a ɓoye cikin dare ya ci ko ya sha to ai bai da wani abin da zai nuna musu kai ba an su kama ka a ɓoye ka ci za ka zama daidai da shi so ba ci da sha irin wanda kake zato ba a'a ubangiji su wata wataala ya sanya masa jin daɗi a cikin zuciyarsa da har yake bantar da shi wani ci da sha shine abin da ake nufi ce wa farahihi bi rabbihi da yake farin ciki da ubangijinsa a'zamu min mimma yafrahu al qareeb min as-sultan al kareem a'zamu min al-qareeb min min as القريب al-kareem alayhi bi sultanihi fi yada يد wani makusanci yake farin ciki da wani mai iko mai karamci wanda ya nuna karamci da ikonsa wanda duk da ikonsa da abin da ɗinsa ya kirawo shekarar ba shi babu shakka zai ji daɗi a ce ga wani ya kirawo ka yana da mutum ne mai matsayi ko shugaba ne gwamna ne ko shugaban ƙasa ne ya kirawo ka ya tare jama'a ya karrama ka za ka yi farin ciki to wanda zai yi farin ciki da ubangijinsa zai samu farin ciki da zai samu fiye da wannan to kaga wannan <coughs> babu shakka ko da babu wani sakamako da zai samu in banda wannan to da ya ishi shi komai wa ma yujazi bihi al-musi'a min dhiqi sadri wa qaswati al-qalbi wa tashattutihi wa zulmatihi wa hazazatihi wa ghammihi wa hammihi wa huznihi wa khawfihi da kuma abinda zai sakan kawo mai munanawa mai aikinsa da shi na kuncin kuncin kirji da kekashewar zuciya da warwatsuwar zuciyarsa wato tunaninsa ya zan ba a tattare buɗe ba yau yana tunanin wani gobe yana tunanin wannan kullum cikin tunanin matsaloli yake wazul matihi da duhun da zai shiga zuciyarsa wato zuciyarsa Allah cira hasken da yake cikinta da zama da duhu wa hazazatihi da bacin ransa wanda bacin rai da zai masa zai cunkushe ransa wa ghammihi wa hammihi da damuwarsa wa huznihi da bakin cikinsa wa khawfihi da tsoronsa wato ya sa masa tsoro ya sa masa damuwa da bakin ciki da kuncin zuciya to ko wannan shi kadai ya isa ya isa bawa wato musiba da bala'i a nan duniya wa hadha amrun la yakadu man lahu adna hissun wa hayatun yartabu fihi wannan al'amari ne wanda babu wani wanda yake da adina hissin koyaya yake ji yake da ji a jikinsa wa hayati yake da rayuwa a cikin jikinsa, yarta bu fihi da zai shakkar wannan babu shakka wanda duk ya karanta tarihin bayan Allah waɗanda suka sa Allah a zuciya ya ga yadda suka rayu zai ga ba wani abu Allah ya ba su na duniya ba amma kuma sun fi kowa nutsuwa sun fi kowa kwanciyar hankali sun yi rayuwar da ta fi wani wanda Allah ya bashi duk abin da ake so a samu na duniya ya samu amma cikin cikin rayuwarsa a cikin damuwa take a cikin bacin rai take a cikin kunci take a cikin tashin hankali yake a cikin fargaba da ɗarɗar yake a cikin fargaba da ɗarɗar yake to wannan abu ne wanda duk wani wanda yake da hankali yake da hissi yana jin haka ya san haka بل الغموم والهموم والأحزان والضيق أقوبات آجلة damuwa da damuwa da bakan ciki da tashin hankali da ƙunci, kunci waɗannan ukubobi ne ajila da Allah yake yi wa mutum wanda yake yi wa masu kangare masa tun anan duniya da gaggawa wanarun duniyawiya ita ce wutar da za su shiga tun a duniya wa jahannamu hadiratun ita ce jahannaman da za a halarto musu da ita tun anan su shige ta wal iqbalu ala Allah amma fuskantar ubangiji subhanahu wata'ala wal inabatu ilayhi da komawa gare shi war ridha bihi wa anhu da yarda da shi da yarda game da shi wato yarda bihi ka yarda da abin da ya baka ka yarda da da abin da ya kasa ya baka na rayuwa sannan ka yarda da shi a karan kansa wa imtila'ul qalbi bi mahabbatihi kuma zuciyarka ta cika da sansa wallahi wallahi bi zikrihi da kuma yawan ambatansa a harshe wal farahu was sururu bi ma'rifatihi da farin ciki da sanin da kake yi masa farin ciki da jin dadin da kake yi ka san ubangiji ka san sunayensa ka san sifofinsa sawabun ajilun to wannan sakamako ne na gaggawa da Allah yake wa bawansa wa jannatun aljannati ta gaggawa da ubangiji yake ba sa bawansa ciki wa aishun rayuwa ce ta gaggawa mai daɗi la nisbata li aishil mulki ilaihi albattata rayuwa ce da ba za ka taɓa haɗa ta da rayuwar sara masu mulki ba wanda Allah zai ba shi irin wannan a nan duniya ya sa masa komawa ga Allah sa masa tsoron Allah sa masa yarda da Allah ya sa harshensa kullum ya zama mai ambatan Allah sa masa jin daɗi yayin da yake cikin karatun alqur'ani ko yake sauraron karatun alqur'ani ko yake jin wani ambato na Allah subhanahu wata'ala ta wani ta aljanna ce da yake ciki ta fi dukkan wani jin daɗi da wani basaraki yake ciki a duniya ko wani mai mulki yake ciki a duniya ba ma za ka haɗa su bayan da ibnu kayyim yake cewa la nisbata li aishi al-muluki ilay albatta <coughs> ba ma za ka haɗa su ba ko kaɗan to shine yake da misali abinda ya gani ya ji da idansa ce wa sami'tu shaykh islam ibn taymiyyah taqaddasa Allahu ruhahu ce naji shaykh islam ibn taymiyyah Allah ya kaddasa ruhinsa ya kula yana cewa inna fi duniya jannatu a duniya akwai wata aljanna man lam yadkhulha la yadkhul jannata akhirah a duniya ko ta aljanna duk wanda bai shige ta ba to ba zai shiga ta lahira ba maganar sa ga duk wanda ya saurari bayanin ibn qayyim ta fito fili wato aljannar duniya shine abin da ya faɗa ka ji dadin bautar Allah ka so Allah ka ji dadin yi masa bin umarninsa ka ji dadin ambatansa ka ji dadin tuba da istighfari yayin da ka saba masa ka ji daɗin zama da mutanen kirki Wani ita ce aljannar duniya to wanda duk bai sifantu da wannan sifar ba ya za a yi samu aljannar lahira ba zai same ta ba wanda duk waɗannan abubuwan ba sa masa daɗi a duniya to baya cikin aljannar duniya yana cikin wutar duniya yana cikin na ta duniya wanda duk sunan Allah ba zai daɗa masa ba An batan Allah ba zai masa daɗi ba yana jin takuruwa akwai ba wanda kwata-kwata a rayuwarsa ba karanta alkur'ani ban sani ba ko a sallah amma dai a ganshi ya dawo alkur'ani sallah ba yawanci bi yake in mai bi ne kaga ba zai ma karanta ba sai dai kawai doso so da shi in kuma yana karantawa to karatu ne na lahin gafil bai ma halartu nan abin da yake karantawa kawai baƙaƙen da ya haddace na yaro su yake maimaitawa kawai in ka rike shi ba zai fasara maka fatiya ba ba zai fasara maka alamtara kaifa ba zai iya ba sauraka daga wani alamtara kaifa zuwa nasi in ya haddace in ya haddace to ba zai iya fasara maka komai daga ciki ba saboda haka yana yi kamar kai a zo kawai a naɗana maka haruffan ko kalmomin cana baka san me ake faɗa ba kawai kai dai kai ta faɗa saboda ka kai dai baka saka dai kana can can can amma baka san me kake faɗa ba to haka yake jin kalmomin alkurani suna gudana a bakin sa bai san me yake faɗa ba wannan ya zai ji lazzar su ya zai ji dandanan su ya zai ji dandanan umarni da hani da Allah yake ba ya zai ji dandanan ni'ima da Allah yake sifantawa in zuwa ya shiga sallah liman yana karatu Allah Allah yake ayi ruku Allah Allah yake ayi ruku'u saboda abinda duk ake faɗa din nan nemomi wasu suna zubar da hawaye wasu suna shauki shi baya ji baya ji kai kana jin ka kamar ka zabura mai karatun yana karatu Allah ya ba shi murya kamar limamu saboda haka sai ka ji kamar kamar ai ta yi amma fasa tsayawa to shi duk wannan baya baya sa saboda baya halarta komai to shi ne malam Ibn taymiya yake cewa inna fil duniya jannatan Mallam ya yadkhulha la yadkhul jannata jannatan akhirah wanda duk bai shiga aljanna nan ta duniya ba to ba zai shiga ta lahira ba wa qala li marra yace wata rana ya ce min ma yasna'u a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadari. in ruhtu fa ila tu la tufariquni inna habsi khalwa wa qatli shahada wa ikraji min baladi siyaha ce wata rana ya gaya mun ya faɗa mun yace ma yasna'u a'da'i bi mai makiyana za su iya mun kun san ibnu taymiya alaihi rahmatullah tun tasowarsa cikin cikin gwagwarmaya yake makiya saboda ya taso a cikin bi'a wacce ta daɗe da yin nisa da abin da ya shafi koyarwa alkur'ani da sunna ya taso a dimashik cikin ƙasar syria a wannan lokacin firƙoƙi ƙungiyoyi na bata daban-daban daban-daban sun yawaita to a cikin wannan bi'ar ya taso to kuma Allah subhanahu wataala gaman daga gamo da katar ta sa ya ya ya ya bayan karatunsa ya fahimci inda inda musulunci ya sa gaba saura ka yi shiga karantarwa to fanan ne fa ya shiga karo da waɗanda suke <clears throat> malamai na zamaninsa waɗanda su wasu sun sani amma ba su iya faɗa ba saboda kasu zama suna karabkiya da jama'a an taso an dade ana abin nan kawai lokaci guda kawai ka zo ka ce abin nan ba haka ya kamata a yi ba ko an saba sunna anan ko an yi waye wasu kuma wannan ya zama musu hanyar samun abinci da samun daukaka da girma ba su iya bari ba saboda haka tun yana da shekara bai fi shekara 33 ba 33 34 bayan dawowarsa daga hajjinsa ta farko shekara hijira tana 693 aka fara kama shi aka tsare aka tsare shi ɗan kwanaki kaɗan aka sake shi bayan tun daga kuma wannan lokacin to kuma sauran gaba ɗaya rayuwarsa haka ta ƙare shekara wajen arba'in ko talatin da wani abu duk cikin tsarewa ta kasance a tsare shi a nan a tsare shi a nan an tsare shi tsarewa ta biyu a shekara ta ɗari bakwai da biyar aka tsare shi wata shida sannan aka sake bayan an sake shi aka kuma sake mayar da shi kurkuku 705 aka sake tsare shi yan kwanaki kaɗan aka sake shi aka kuma sake mayar da shi shekarar bakwai aka sake tsare shi ya yi wajen wata biyu ko fiye da wata biyu aka a tsare lokacin da aka sake shi aka nemi cewa aka ba shi zaɓi lokaci hmm? aka ba shi zaɓi ko dai ko dai ya bar masar ya koma dimashik ko ya yadda zai zauna a masar amma bisa sharuɗa ma'ana abinda yake faɗa ya daina faɗa abinda yake rubuta ya daina maka ko ya koma kurkuku ya ce a da ni kurkuku yan uwansa sun yi sun yi ya tafi dimash ya ce ba zai tafi a bashi a kurkuku to aka kuma mai da shi shekara ta ɗari bakwai abinan bayan ɗan lokaci kada aka sake shi wata biyu shekara ta ɗari bakwai da tara aka sake tsare shi aka sake tsare shi aka kawo masa alƙalai na malikiya su kuma masa hukunci akan fa duk abubuwan da suka shafi asma'u wasifa sifat na Allah subhanahu wataala al-arshi istiwa'i waye waye a kan sani ba ba wani daka ba ba kudin wani cinye ba ba wani ce aje a daka ba bai kashe kowa ba bai daki kowa ba kawai saboda yana karrara sifat sifofin Allah yana cewa ka a yi tawilin su a tabbatarwa da Allah abin da ya da kansa wanda shine laifin sa sai kuma yan yan bid'o'i da sufaye haka da yake cewa ba kyau shi ba Shi ne dalili aka zo aka aje shi gaban alƙalan da su ne abokan rigimarsa to suka yi saɓani wasu ce a kashe wasu ce a daure wasu ce to da suka yi saɓani sai ce to shi a maslaha ya zaɓe shi ya koma kurkuku ya kuma komawa aka tsare shi to waɗannan malaman da suka haɗa baki ake ta suna haɗa baki da masu mulki suna tsoratar da su cewa mutane ma in kuka bar shi ya karfi to wata rana zai muku juyi mulki ma to sai ya kasance sun haɗa baki da wani ana kiran shi jashankir wani baturke ne aka shirya za a yi wa shi almalikun nasir muhammad kalawun juyin mulki sai ya zama da juyin mulkin bai nasara ba da aka zo ana bin takardu waɗanda suka sa hannu a juyin mulki nan sai aka samu duk a waɗannan almalaman da suke cewa a daure ibn taimiyya da juyin mulki ya ga waɗanda suke ziga ya kama ibn taimiyya da su kuma yanzu sun haɗa kai da wani babban kwamandansa za a yi masa juyin mulki to shine nan da ne yasa aka fito da ibnu taymiya da kurkuku yace a kawo masa waɗancan mutane aka kawo su ya kira ibnu taymiya yace ga sunan makiyan nan naka me kake ganin mai musu to ana ibnu taymiya ce a waɗannan fa sune malaman kasar ka sune malaman daular ka in ka gama da su kuka kulle su wai zai ilmantar da mutane yayi ta masa fada yace ka sake su tafi a nan ne ibnu makhluf yake cewa kai ba za mu iya da ibn taymiya ba mu muna ta sa'ayya za mu zubar da jinin sa mu kashe shi shi kuma yanzu ya samu iko akan mu da galaba akan mu amma ya mana afuwa sai yana mutun yafi karfin mu shekara sa bakwai a masar sannan ya dawo dimash lokacin da tatar lokacin da tatar suka shigo dimash tarihi ne wanda kun san shi to aka sake daure shi a shekara 720 to wannan daurin shi kuma saboda mas'alar talak ya ce saki uku a dunkule ko a luguri guda ba ba uku bane wani abin da muke faɗa a rahama da waye da waye to yanzu da kuradiya ba za ka ɗaure mutum ba sai ya ce to aka kama shi aka ɗaure shi akan wannan shekara abin nan ya shekara biyu abin wannan shekara shekara abin nan wata biyar yayi da kwana 28 sannan aka sake daure shi dauri na bakwai a shekara ta 726 wanda yayi shekara biyu a kulle a ƙal'a, to a wannan zaman an daure shi tare da Ibn Qayyim wanda wasu maganganu a nan zai zo ya rikaito mana irin abubuwan da yake gaya musu a lokacin na kwantar musu da hankali da kuma irin yadda suka ga nutsuwa tare da shi kamar ba ba a ɗaure ke ba to shi ne ke cewa ma ya suna wa da'i bi mai na za su iya yi mun ana jannati wa bustani fi sadri ce ni al'abinan aljannata da gidan gona gurin shakatawa ta yana kirjina za su fasa kirjin ne su cire shi ba ba za su abin nan ba in ruhtu fa fahiya ma'i la tufariquni wannan gidan gonan shakatawa yana kirji na duk inda nake bana warwa da ita kai ne aka kai ka kulle an raba ka da gidan gonarka da kake kiwon kajinka da talatalanka da sauran su. sai tana kirjin sa duk inda yake yana tare da kayansa qur'ani dai zai ta karanta zikiri ne da ambatan Allah zaka iya raba shi da waɗannan in inna habsi khalwa yace kuka tsare ni to kun bani wata kalwa da zan keɓanta da ubangiji na ita ambatansa na samu wata dama wacce in ina waje ba zan same ta ba wa qatli shahada kuka ci za ku kashe ni akan wannan hanyar to nayi shahada Allah sai ya bani ladan wanda ya shahada wa ikhraji min baladi siyaha kuka ci za ku kore ni kuma to shikenan kun bani dama in yi siyaha da Allah ce fasihu fil ard shikenan yace sai in tafi ku ce ku tura ni Qabrus sai in je in musu wa'azi su an samu kira na su musulunta Qabrus shine Cyprus ce ku tura ni can ba kasa arna ba ku jefa ni can in kuka jefa ni can ni kuma sai in tada awata a can to saka ga dai to wannan mutum me zabi masa duk wani abin da muke so bi masa yana so ku kuma ana so ai masa abin da baya so ne to anan ibnu taymiya zai ibnu qayyim zai ci gaba da hikaito mana wasu maganganu da suka faru tsakaninsa da malamin sa wanda suke fassara maka wannan batu da yake ta yi na cewa Allah zai jiyar da mutum daɗi a nan duniya ta hanyar ba shi nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin zuciyarsa Allah subhanahu ta'ala ka mu nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin zukatanmu ubangiji subhanahu wata'ala ka yaye mana abin da yake damun mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh